الحمد لله الذي جعل الليل والنهار في الحسن لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى بالجزاء أما بعد أنقوا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم منا wato sha hudu ga watan ramadan hijira ta babba ɗan babba farin jaka da annabin mu annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dubu ɗaya hudu da arba'in da bakwai wanda ya daidai da hudu ga watan uku shekara dubu biyu da ashirin da shida a wannan masallaci hudu ne ko uku ne uku ne ko a wannan masallaci masjidin rahama a wannan wata na ramadana watan Rahma, muna roƙon Allah subhanahu wa ya lullube mu da rahamarsa duniya da lahira inda muke karanta littafin shihun malami Raslan mai suna Ramadanu shaharul itki minan nari da kuma Allah ya sa muna daga cikin waɗanda za a ɗinta daga wuta a wannan wata ɗin wannan shi ne majalisi na goma sha biyu ga waɗanda suke da littafi a hannunsu a shafi na talatin da ɗaya wanda ya gina wannan masallaci a matsayin wakafi zuwa ga iyayensa muna roƙon Allah ta'ala ya ji kansu ya musu rahama Allah kuma ya sa sun huta aikin da aka yi saboda su Allah maɗaukakin sarki ya karɓa wa'inda duk iyayensu suka rasu a cikin mu Allah ya musu rahama wa'inda kuma iyayensu suke da rai to muna musu addu'a Allah kai musu arzikin rabuwa da su lafiya malam yace ba mar'i wajibi ne ga mutum an yi hafiza ala al mali ya kiyaye akan uwar sa idan lam yastati at in dai ba zai iya yin aikin da zai ciyar da dukiyar gaba ba wata samira sannan dukiyar ta ƙaru walittismara ya zamanto ya sami amfani fira ra'asul a uwar dukiyar ganinsa idan kana da dukiya kana juyawa ka san in ba kai abin da uwar kuɗin za ta ƙaru ba lokacin da duk kai abin da uwar kuɗin za ta tabu ka san hasara ce za ta biyo baya ko shi ne ke so ya nuna maka cewa muhimmancin lokaci shi yasa za ga kalman al'asuru da malamai suke faɗa asali abinda al'asuru take nufi shine tatso abu kamar yadda Allah mataukakin sarki ya faɗa a cikin suratu Yusuf cewa قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمت لهن إلا قليلا مما تحسنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون أتي كي كاغا ذا سكاتا kamar yadda Allah ya ce wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjada kaga minal mu'sirati to duk abin da kaga ya samu shi sa ake kiran lemu in an matse shi ko wani abu sai a ce masa asir to daga lokaci shi sa Allah kaga can ya ce wal asri innal insana lafi kusri fa Alayhi, wajibi ne ga mutum Allah ya kudirahu kada ya rusa lokacinsa wa Allah ya baddirahu kada ya hallaka shi wa Allah ya murra lahu wala alaihi in lokaci to mafi karanci in baka yi abinda za ka samu sakamako mai kyau ba a gurin Allah to kaskai abin da zai ja maka matsala fa hada huwa al-khusran haqqan to kuma mutum yi amfani da lokacin Ramadana wanda ya kamata ya samu riba sai zama a Ramadana kuma za ka yi amfani da lokacin ya ja maka abin da yake hasara ne wannan ita ce taɗuwa babba فقال النبي صلى الله عليه وسلم في من ذا الله يتي إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفس wala iska da haka annabi ya dora mu cewa idan kana azumi duk maganganun da suke da alaka da albasha ko kuma ihu ko hayaniya karka yi wala yusubba man sabbahu karka yi ta zahiriya ka ce kai ka rantsi da Allah ba wani wanda zai maka wuta sai ka mai wuta sama da yadda yi maka wuta ka san ba wuce yana cewa duk wanda ya maka kankara kai masa na itace ko wannan magusanci ne a'a in ma ramawa za ka yi shi Allah da ya ce a rama bin misli ya ce amma ya ce kuma wani ɗin sabarto da za ku yi haƙuri Allah ya ce wallahi yin haƙurin ya fi zama alkhairi an fahimta yi wasabbu shi kuma zaɓi huwal itiyar shi ne zuwa bi kalamin bi ƙabihin kalami da munanan maganganu wa ma yuradu bihi at-tanaqqus da abin da ake nufi ya zama tawaya wal iqlal min min sha'ani da kankanta abin da yake yana da girma ka dawo da shi ka nuna ba komai bane hada huwa mafhumu sabbi inda ammatul bashar wannan shine ma'anan zagi a wajen mafi gama garin mutane wa huwa an yakuna al-kalamu dalan ala intibafi shine maganar da zaka wacce nuni akan zubar da mutuncin mutum والتقليل من الشأن والقدر da nuna cewa shi ba kowa bane bai da kowane irin ima fa hada al'amru idza waqa amila al-akhar wannan abin in ya faru daga ɗaya bangare wala in bagi mutlaqan an yuqabala bi mislihi bai kamata kai a irin wannan yanayin baka ce a'a kai saboda ɗabi'ar dan adam za ku ga wanda da aka mai abu in ce su yara da bai cika yin haƙuri ba ya rama daidai da yadda aka yi shi kuma Allah tun da ya sa doka ya ce fa mani ita da alaikum fa atadu alaihi bi musulmi in an maka abin da ba daidai ba za ka rama don ramuwar za ta fi dai ka tsaya bi musulmi. to da ka shigo da sunan raman zuciya ta ɗibe ka to kaga da shi da ya fara da kai da karora mu da an yi manna wannan yasa kaga manzon Allah ya faɗi cewa al-mustabbani masu zage-zage mutum biyu ma kala duk abin da aka faɗa na laifi fa alal badi minhu laifi yana kan wanda ya fara annabi ya ce malam ya atadil mazlum matukar wanda shi kuma zai rama bai yi ta'addanci ya wuce gona da iri ba amma da Allah kowa ne misali yanzu zai iya kwantarwar ɗin zuciyarsa mutum ya zage mahaifiyarka sai ka gaba za ka haƙuri ba sai ka rawa dala a ɗabi'a Kowa ne zai iya cewa to bari zan rama tun da ka zage ni kai ma bari in rama akan mahaifiyar daga wani in ya tashi bayan ya zage mahaifiyar ya haɗo da babansa ya koma ɓangaren uwarshi ya sake kwasowa da kakanninta ya koma ɓangaren baban ya sake fasowa to kaga da zaran aka samu wannan to ta'addanci ya shi to a maimakon shi yayi kai bari ka zo da sunan ramuwa ka kasa kontrol ɗin kanka ka zo ka kwaba abinda da kai da shi din duk kun yi ɓanna. sai sa sai manzo Allah ya baka shawara cewa in shi yayi kai ta kai ta biye ne an fahimta ai sai yake cewa bal yan bagi ya kamata an yi qabala a fuskanci wannan bima a rasa da ilaihin rasulun sallallahu alaihi wasallama da abin da annabi ya dora mu waliƙul mutum ya ce inni sa'im ina alfi ai mun san waƙi da ta faru a hudu mun ɗan hikaito wani abu daga ciki irin yadda aka kashe wa manzan Allah sahabbai mutum saba'in da biyu a cikin su da Mus'ab bin Umair wanda Mus'ab Ɗan hajiya ne lokacin da ya taso a garin Makka dan hajiya da ma'anar idan dai abu ne ka sani kuɗi yana wa ɗan adam a duniya a lokacin da ita taso babu abin da mamashi ba ta yi saboda shi to daga wannan shekarun na samartaka majalisar da yake zama ba kowane matashi a makama ya zama ba saboda isa amma da manzan Allah ya zo da addini abu ya karɓa sai mamarsa sai ta sa masa nisa kafin kuma karya tattalin arziki sai ta zanyi da abin da take sai rayuwa kuma sai ta canza amma su wancan lokacin in addini zai sa rayuwa ta canza to ba sa tunanin ya kamata su juya baya saboda canjin rayuwa Ya sa kaga annabi ya kalli sahabbai ya ce musu mal a afsha alaikum wala bana ji muku tsoron talauci ya ce ba wannan nake ya muku tsoro ba yanzu ji yadda muke kukan babu babu nan masallacin lalawa ne saboda talauki a cikin nan kaya ɗaya kwalliya mallaka a duniya a masallacin babu a cikin sahabbai akwai wanda an yi lokacin da wani wallahi kaya ɗaya ya mallaka a duniya banda shi bai da wani sadaka in zai fito daga gida su ya kulle in kayan suka yi datti sai kulle gida ya cire kayan ya wanki ya jira su bushe sannan ya sake sa kowa ya sa ya fito don bai da wani kaya a duniya sai wani ke sa manzo Allah ya ce musu wallahi kukan ba na jin tsoron wai talauci zai sa ku lalace ku zama mutanen banna ba shi bane matsala ce amma ina jin tsoron an tubu sadalakum duniya da zaran an buɗe muku kofar duniya fa tanafasu fiha da kun fara tsira a kanta to sai ta hallaka ku kamar yadda ta hallaka waɗanda suka zo gabanin ku da kuma ka kalla ka ganin zai da mashi a tanafus sai rige ba wai wajen waye yake gaba wajen bin Allah a yi da shi waye yake gaba wajen harkar duniya shi ne wa Shi ne abin koyi sau da aka zo mutane da suka takura wa annabi a karin makka makka ta izanwa bayan da yi da'awa ga mutanen madina da suka shigo wani abu ya kawo su a lokacin aikin hajji irin na jahiliya da suka koma sai manzan Allah ya tashi musu abu ya ce ka je Madina ka zauna ka karantar da su musu abu ya tashi ya bar makka ya tafi madina madina hanyar fa da ake bi yanzu daga makka zuwa madina ba ita ba ce hanyar da lokacin da annabi yake dare ake yi yan waccan zagaye ce sai ka zagaye wuta inda aka yi badar sannan kake kiwowa ka shigo madina to a shekara ɗaya mutum goma ne farko suka musulunta sai ga shi a shekara ɗaya da suka tashi dawowa sai ga shi kusan mutum ɗari sun zo manzan Allah sun musulunta kuma aikin musafu to da aka zo udu wannan matsalar ta faru wanda mutum saba'in da biyu aka kashe musafu yana ce baban manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai da na hamza yana ce kuma mun san yadda aka yi wa gawar sai da na hamza musula aka dadda aka yi mata kata-kata da aka zo za a rufe musa da kafanin ma da za a yi shi cikakke ba in an rufe kafar sai kan ya bayyana in an rufe kan sai kafar ya bayyana wanda Allah ya ce a ja da kafanin a rufe wajen kansa da shi kasa inda babu isasshen likafani a saciyawa a rufe shi haka haka sanda hankalin annabi ya tashi ku duba ku gani fa duk yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya wasafa shi da bil mu'minina ra'ufur rahim wahashi da ya kashe sirrina Hamza ya zo ya musulunta ya fa tuba Allah ya karɓi tubar shi abin da yi dan ya ne amma saboda girman abin a wajen annabi haka annabi ya ce wahashi dan Allah ya dan matsa ya dan kauce bai so in ya gan shi yana tunawa in ya tuna abin da aka yi babansa a hudu da yadda aka mai kata-kata da haka daga nan ne manzan Allah ya ɗauki azaman cewa wallahi in ya samu dama sai ya rama abin da aka yi kaga Allah sai ya ce masa in uqibtu fa aqibu bi misli ma uqibtum bi in an azabtar da ku in za ku rama to ku rama gwargwadon yadda aka yi muku amma wala in sabarku da za ku yi hakuri Allah sai ce fa huwa khairul lisabi yin hakuri ya fi zama alkhairi da annabi sallallahu alaihi ya tashi shin dan Allah rama wai yayi ko kutun da Allah ya ce da za a yi hakuri da ya fi alkhairi wanne annabi ya dauka hakurin ya dauka to sai ka sawwara da abin da kake ganin an yi wanda ba daidai ba yasa na ce muku ba za ka taɓa samun ɗan adam karimi a doron ƙasa ba kamar annabi muhammad to ne sai malam ya ce yuzakkiru nafsahu mutum zai tunatar da kansa annahu qad fudima cewa an yanke shi an muqabalati sayyi'a bi misliha wajen ƙalubalantar mummunan abu da mummunan abu tunda ai zama yana cikin sifar annabi wala yudfa as-sayyi'a bis-sayyi'a walakin ya'fu wa yaghfiru manzo Allah bai rahama mummunan abu da mummunan abu yakan yi yafiya ya kaura muna sane da usumama Allah ba ya faɗa mana cewa wa man ahsanu qawlan ba wa ya zance mai kyau mimman da a ilallahi wa amilin salihan wa bada inna liyunar musulmi Allah sai yace amma wa ma yi laƙa'a illa lalazina sabaru wa ma yi illa zu hazin ba wanda zai iya haɗuwa da wannan sai ka yi haƙuri abinda su mama ya yi ko a ce yanzu ji yadda ta lalace da tashin hankali nan da can idan aka tura da wata ƙasa ko yaƙi ne ya tashi sai dai a sanya za a yi wannan ambasadan ya fita ibin ƙasar amma a kama ambasadan ƙasar a kashe shi a ƙasar ba ƙaramin ta'addanci ba ne Allah ya tura sahabi ya je ƙasar Yaman a matsayin ambasado yana shiga su mama ya sa aka kama ɗan saƙon manzan Allah aka kashe shi labari ya zo manzan Allah annabi sallallahu alaihi wasallam a ice waye zai ɗaukan mun fansa akan su mama saboda ya na Allah da manzan Allah ana faɗa kafin ka ce ni sahabbai suka tashi wata ƴan ƙaramar runduna suka ji Yaman suka ɗauko su ma mu mu fahimci bambancin mu da sahabbai wajen biyayya ga annabi mu yanzu galibi sai dai ihu kawai da faɗi kowa yana son annabi kowa yana son annabi amma maganan aiki a ɗabbaƙe wajen in annabi ya ce a yabo, to lalle maka sha bamban da su shi sa wallahi kun ga masallacin nan da annabi yana da in ya ce wa sahabbai su ɗauko masallacin nan wala ba wanda zai yana tambayi shi a baya rasulullahi ka kalli wannan gini ka ce a ɗauko shi wala ba za su yi annabi wannan tambayi sai dai su ce in sun dauko masallacin ina za a yi saboda suna jin mustahili ne ba ma zai yiwu ba annabi ya ce a dauko masallacin kuma bai dauko eh da shi sa annabi yana cewa yi zai ɗaukan mun mataki a kan su ma ya taɓa Allah da annabi tunda annabi ya ce waye zai ba magana ba ce wai su kawo ma annabi uzuri magana ce kawai yadda za a yi su aiwatar da umarnin da annabi ya ce kafin ka ce ne sai ga shi an je ƙasar yaman an ɗauko shi an zo an ɗaure shi a ginshiƙin masallaci da aka zo ka ɗaure shi a ginshiƙin masallaci rana ta ɗaya wanda Allah zai sami a ɗaure a ginshiƙin masallaci ya ce su mama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 sai manzo Allah ya zo ya ce ku sake shi aka sake shi ya fita kuma yau ya goyi gaba wanda ke min shi ba wai an sake shi ba ne saki ne dara in ya fita a ji shi a kashe shi da gaske annabi ya ce ku sake shi ku kyale shi Ku sai da ya fita ya tafiya sannan sai ya dawo sai ce manzo Allah yana so zai musulunta da ya musulunta ne sai ce wa Allah wallahi da duk duniya babu fuskar da na tsana in gani amma wallahi yanzu babu fuskar da na kauna in gani a doron ƙasa kama fuskaka irin waɗannan akalafin ne su aka rasa cikin al'ummar musulmi imu imu ma kowa ya lafi ta kogo duk wanda ya mun abu sai na rawa ballantana waɗanda ba mu ba ya ce wallahi da babu addinin da na tsana a duniya kamar addininka amma wallahi yanzu babu addinin da nake so sama da addininka ya ce da babu garin da na tsana irin garin da kake rayuwa a ciki amma wallahi yanzu duk duniya na zuba na san kowane gari sama da garin da kake zauna a ciki to lokacin da yake daure ne yana kallon yadda sahabai suke shige da fice da yadda suke mu'amala da manzon Allah yake faɗar manya-manyan ƙasashe a duniya lokacin wanda su ne fasu fafawa su irin su farisa irin su rum da ina da ina ya ce wallahi ya je farisa ya je rum ya je ina ne ya bi yadda ake girmama shugabanninsu amma tun da yake bai taɓa ganin wani ɗan adam da ake girmamawa ba irin yadda sahabbai ke girmama manzon Allah. to da kai ce mutumin da in yi kaki in zai tofar kai ka ce a yi rigima saboda kafin don wannan ittifaki ne duk abin da ya fito daga cikin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ana neman tabarruki da shi haka in yi alwala amma in ba na annabi bane to wannan kan karba da shi kyale shi kuma duk wanda ya ce duk abin da ya fito daga jikinsa sai an nemi albarka da shi wannan ka faɗa yake so ya haɗa da annabi an fahimta yi to wannan shi ne to shi ne sai malam ya ce wa annahu qad futima an yanke mutum an al dangane da zuwa bimare su da abin da zai zama to yana da muni wa annahu qad futima an yanke shi an yukhalifa ar-rasul ya saba wa annabi qad dallana rabbuna fi kitabihi al-azim Allah ya mana nuni a littafin sa mai girma wa alal sar nabiyhi al-karim da kuma harshen annabin sa mai girma an haɗa al'amr al-jalil akan wannan al'amari babba allazi ja'alahu Allah rabbul alamin wanda Allah ya sanya shi ubangijin talakai hamaratul mai as shi ne amfani na azumin da aka yi in azumin ingantacce ne shine da Allahum yattaqun duka waɗannan kwana talatin ɗin da za a yi a daina ci da sha da duk wasu harkoki ana so ne mutane su ɗauki watan ramadana ya zama to makaranta ce da za ta koya musu tsoron Allah asiyamu shi azumi huwa shi shine hanwa wal kaffu da kamewa ya niyyati an ta'ami wa sharabi da niyyar barin cin abinci ko shawa an sha'awa ko shawa min al-fajr sadiq ila ghurub Shamsi. daga lokacin bullo al-fajr na gaskiya zuwa faduwar rana li'annal insana yin kiro domin mutum zai yi an ya suma yi azumi lata akuda ba wai mai ba ya yi shi saboda bauta ga Allah yin kiro an yi suka an tsa'ani wa sharabi mutum zai iya barin cin abinci ko sha himiyatan saboda kariya abu bi ko da wani al'amari man yu'alihu li da'in fihi wanda yake masa maganin wata cuta a ciki ana iya zuwa kai wannan likita zai zo ya ce in kana fama da wata cuta yadda mai azumi daga lokaci kaza ba zai ci zuwa lokaci kaza kai ma sai ce to yanzu dole ka haƙura da cin abinci daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza fa yakuffu hina idan an ta'am wa sharabi shi kamin ya daina cin abinci ko sha rubbama tamtaddu bihi sa'atu wani lokaci wato sa'o'i sukan ja ila aksara zuwa ga mafi yammin matan taddabi sa'atu yawon ne sama da lokacin mani azumi wala siya ba amma kuma duk da haka ba za a kirga shi azumi ba saboda wannan hanyar sadaban Allah ne ya ce a yi wancan kuma wani dan adam ne ya dora shi akan wannan tsarin saboda masla'a. shi mara lafiya ɗin ina fata an fahimta to falabud da an yi atiya dole mutum ya zo bilkafi da kamewa sanda za ka kame ka daina cin abinci ka zo da niyya ta abubuwan cewa bauta ma Allah za ka yi wallam ya ati bilkafi ta abubuwan lillahi rabbil alamina in mutum bai zo da niyya cewa zan daina cin abinci na sha ba na kuma sa niyya zan bauta ma Allah ne da wannan min hilali ramadana daga lokacin da jinjirin watan ramadana ya kullo ila hilali shawwali zuwa ƙarshen shawar fa hula la sa'iman ba za a kirga shi a matsayin mai azimafi mai zani shari'il azam a mizani na shari'a Allah mai haske wa inna ma yuta'abbadu bit kawai ana bauta ma Allah ne da bari lillahi rabbil alamin wahda ka daina cin abinci eh to dan wa ka bari dan Allah na bari kada ka dora ibada a ma'aunin da Allah subhanahu wa ta'ala zai ainihin wato karba Allah madaukakin sarki ya mana tawfiki ya sa mu gama da duniya ainihin wato lafiya jiya akwai jan hankalin da nayi mutumin da bai karanta tarihi na musulunci da yaƙi yan addini da wasu abubuwa to bai sanin yadda abubuwa suke tafiya asali shi fa yaƙi wato lalura ne ana ganewa wannan dalilin ya sako ga manzo Allah ya ce mana ku daina fatar Allah ya kawo inda za ku haɗu da maƙiya ku roƙi Allah kawai ya ba ku zaman lafiya amma in abu ya zo a matsayin lalura ba ko kuka janyo shi ba to sai ku yi ainihin wato haƙuri ku ɗauke shi a matsayin adda galibin ƙasashen da suke da ta'amuli da amerika a duniya ko da kana kallon su ƙasashen musulmi ne Wala in ka je ka bincika za ka ga mu'amala ce ta kafa ƙarfi na ba yadda zai abinda bahaushe ke cewa faɗin da ya kafa karfinka sai kamar da shiwa sai kamar da shiwa sannan kuma babu wanda ya isa yi musu wannan don mutumin da ya zo ya ce yanzu amerika ba tafi karfin najeriya ba to ɗayan uku na farko ko dai mahaukaci ne bai ma san mai tafiya ko ko kuma jahili wanda kawai shi kasassu ya yi ne kasassu ya sa ta fuskar population na jama'a ta fuskar isti'idadi na makami kasan najeriya ba san amerika ba ce mun ba da misali muka ce kuna zaune a duniyan nan shugaban kasar venezuela yana shugaban kasa aka yi har kasar aka ɗauke shi can aka wuce da shi yanzu ba ka ganin abinda bahaushe ke cewa gani gawa ne kai kasar ku sai ka je ka bincika ka gani ka taba jin an ce maka ga wani makamin na yaƙi amerika ta so daga wata ƙasa ka taba ji to ku kasar ku ha eh? sai dai a ciwo to ya za in saboda Allah in ba dai ruɗewa ba na wasu mutane kawai sun saba da inda hayaniya ta taso hatta malamin addini shikenan a ba hayaniya ba za a tsaya a kalli aƙimar abu ba da maslahar abu ko sai a sai a yi ta hayaniya to da wannan ne za ku fahimci dole ku yi wa shugabannin uzuri eh? in ba haka ba in suka taho da wata bukata ko kasan yadda za a yi ka lallaɓa su a rabu lafiya Wasu su warga da ƙasan ma ba su da hasara aiwa ma qawmi lutun minkum bi bai yanzu ba muna kallon yadda aka warga da Libya ba su ayi suka warga zata ba su bane suka warga zata sannan warga da Libya da suka yi ya yi tasiri wajen cutar da mutane daga warga da Libya makamai suka kwararo suka shigo kasan mu ko da yawa yayi eh so ka je ka bincika ka gani duk shugabanninmu da aka karkashe a baya suwa ke da hannu tun daga sassar da wala su mutala rama su jirgarta na abata suwaye suwaye suwaye duk suwa ke da hannu sai ka je ka bincika ka gani wannan yasa duk rigimar da ba za ta iya gaba ba haushe cewa da muguwar rawa rama in ta wannan shi ne saboda ka Allah madaukakin sarki ya sa mu dace amma lallai malaman wannan al'ummar wallahi wajibi ne gare su su dinga tsayawa suna ma al'umma in abu ya taso kallon akibar abu ba farkon abu ba kun san ba shekaru ba daga cikin inda ake gane malami da Allah ya yi ba ya ce warra shi kuna fil ilmi wa'inda suke kafafu a ilimi su ne wa'inda ba sa yadda duk fitinar da ta dawo ta zafa a da kowanne za ka ga duk abin da ya taso na yayi ko da da ne da su ake taba in kada kasu ne ya taso in ka je ka bincika za ka an an taba kada kasu da shi ya taba tsallakawa an yi shi a da shi ya taba tsallakawa an yi kaza da shi ya taba tsallakawa an yi da abin da ya taso na yayi to sai an tantan taba da shi daga baya in ya gano abun ba dai wani sannan sai ya ainihin wato dawo Allah madaukakin sarki kai mana maganin waɗannan matsaloli da waɗannan fitintunu a akasi wayannan rigingimun da suka fara na sace-sacen mutane da rigimar bandit nan kowa ya san a arewacin Najeriya jihar da waɗannan abubuwan suka fara ita ce jihar zamfara yanzu shekaran jiya muna tare da wani yake faɗa. hatta wasu guraren da za ka ga abin babu ya ya bayyana sai ka samu ba faɗin yankin ba ne suke wasu ne daga waccan jihar ba suka baro gudu suka zo wasu yankunan suke ko su za su zo yankuna waɗanda ba su iya wannan ɓannan ba su koya musu yadda ake ɓannan Ke sa in fikina ta taso ta fara tana ƙarama a wani guri ku kuna zauna a wani guri kar ku kame hannun ku ce ai babu ruwan dan wallahi daga can tana iya fantsama Kaji inda baka yi tunanin me ba Kaji inda baka yi tunanin za ta ji to kuma wanda ya san yadda abubuwa suke tafiya yanzu shi mai girma gwamnan jihar Zamfara dauda ai kwanan nan kowa ya ga ko da kai kana fahimtar cewa fahimtar ka ga yadda kake ganin za a amma da Allah wanda zai cire kuɗi ya yi odar makami kowa yana kallo a gayyaci ministan tsaro a kaddamar da makaman don ya karɓanna da Allah yana so matsalar nan ta kawo ƙarshe gobe so yana so in ba ka ba zai cire kuɗi ba a yi odar makami a zo a siyo don ana ganin cewa tunda suna magana kullum suna cewa babu kayan aiki ko babu kaza babu kaza to sai siyo kaga mafi karancin zaton da za ka kyautata wanda haka Shin yana su wannan fitilar ta kawo ƙarshe Ke sa yin haka so irin waɗannan sanda duk shugaba ya fito yi wani abu abin da ya bayyana ga mutane na kirki ne abin da yake da shi na haƙƙi ga su kuma mutane su bi shugaban da addu'a mafi ƙarancin haƙƙin da shugabanni suke da shi akan mu ba ma iya shi ne addu'a yanzu akwai nan gurin kaga da muka sama kanmu caji in aka tashi za mu yi addu'a wani yana ganin fa ba haka ya kamata ba in an zo ƙarshen karatu abin da ya tsiki ne musu albarka kawai a huta kawai da kuma sanda duk ka ƙara tsine waye zai ƙara shiga bala'i kai ne to watakila wata rana za ka ga a tafsirin yamma in muka jefa wani abu za ka sha mamaki yanzu babu wani wanda bai san cewa ba yana da haƙƙi a kai shugabanni haka ne tun nan mun san cewa waɗannan shugabannin muna da haƙƙi a kansu kuma mu da shi muna da shi to tambaya shi su suna da haƙƙi a kan mu kuma suna da shi to inda za ka tashi mutum ka ce mai cikin haƙƙin da shugabannin nan suke da shi guda goma ya faɗa maka biyar shi a matsayinsa na ɗan ƙasa ai eh, ka yadda ba ka shugaba ne eh yana da haƙƙi a kan ka eh, to guda nawa ne ko faɗi biyar daga cikin haƙƙoƙi, to za a sha dambarwa kuwa haka ne to ma dama mun yadda yadda suke da haƙƙi muke da haƙƙi a kansu su ma suna da wa to daga cikin ɗaya daga ciki haƙƙoƙin shine yi musu addu'a ta kirki to sai mu koma magani tsakaninmu da Allah wannan ɗin kaɗai muna iya eh wannan ɗin kaɗai to in ko haƙƙi ne yadda za a ji gaban Allah kana neman naka haƙƙi wala su ma sun nema dan alkiyama Allah ya ce yau mutu za kullu nafsin bima la zulma yawma ba zalunci in ka taho da kilemin kana neman haƙƙinka a gaban Allah su ma sai su zo suna nema abin da muke jin tsoro kada Allah ya sa ci gobe ya ko kuwa Allah madaukakin sarki ya sa dace sannan akwai wasu al'amara da na san an tasa gaba a jihar shi yana da buƙatar addu'a ga mutane a taimake shi da addu'a kan waɗannan al'amuran Allah ya sa matakin da zai ɗauka ya ga alheri zama alheri gare shi da kuma jihar wayannan rigingimu da matsaloli da jihar ke fama da su Allah ka sa matakin da zai ɗauka na ƙarshe zaman to shine matakin warwarewar matsalolin gabaki ɗaya saboda muna yin addu'a da lafazin da manzo Allah ya ji wani ya addu'a cewa Allahumma inni as'aluka bi anna laka alhamdu la ilaha illa anta wahdaka la sharika laka al-mannan ya badi as-samawati wal ardi ya zal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum ya ya